فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد إخوة الأعزاء وقراءة العقيدة أحييكم بتحية الإسلامية تحية مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا da gudu wa Allah da yake sama da ni'ima daga gaunansa na ba mu lafiya da lokaci da muke iya samun dama muke gabatar da wannan muhabara wannan tafi da alfahari da girma a wannan babban majalisi na ɗan uwa a halittun na muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya albarka cikin rayuwarmu Allah kuma ya taimake mu Allah ya yafi mana ya gafarta mana zunuban muna cikin wannan sura wanda ya kira suratul hijri kuma mun saba wannan sura da yake karantarwa karatun da yake a karanta inda Allah yake magana cewa a lallai mu ne Allah yake muke rayar da mutuntu mu muke rayarwa kuma mu muke kashewa kuma muke gane komai ma'ana komai zai koma hannun Allah sannan Allah ya sake faɗa a cikin yana da masaniya wani da gabata al'umman baya ma'ana ba wannan abin da za su yi wanda zai zama ya wuce sanin Allah haka wanda za su zo nan gaba Allah ya san halayyar ya san gobe na nan kuma ya ce ubangiji shi ne zai tsaro al'umma gaba daya na farko da na ƙarshe domin shi gwani ne akan haka kuma masani sai kuma ana ya shiga bayanin yadda ya halitta ɗan adam معنى أن لا يمكن بآخر أن لا يمكن ولقد خلقنا da ولقد خلقنا الإنسان wallahi lalle hakika wannan malaman malamai suna ce da salata wato wa'ansu garan duran kwani wallahi lalle hakika Allah ya ce falakna al-insana mu ne kuka halarci al-insa dan adam ma'ana mutum amma a nan adam ne da kansa Allah ya ce mu muka halarci adam wanda shi adam shi ne yake da matsayi na uba na kowane irin mutum Allah ya ce mun halarci adam menene Allah ya halarci adam da ke ce min salsalin daga yungu wanda yake kushe shi shi ne salsalin ɗin yami yungu busassi kalfar kamar kasu wanda in aka bubbuga ta za ta gina ka to haka Allah ya halitta annabi Adam ta irin wannan yanayi wanda da zaran an zo an taba to za ka ganin karan shi sannan yake min habai har wayo wannan yunkun baki shine hama yunkun wanda yake baki kuma masnun wanda yake mutagayyir mai wari ka duba asalin dan adam an halitce ka babanka annabi adam an halitce shi daga tabo wanda yake kushe shi ɗaya sannan kuma na biyu tabo wanda yake baki sannan na uku kuma wanda ya waya mai wari mai karni ba na wasa ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi adam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin hadisi yake cewa an halitti babanmu daga sansanin kasa na duniya kuma kaka aiko wannan garin misali yanzu irin mu da muka fito daga can misali ne ma baki yake da ganin abubuwa yanzu misali ruwan da aka yi ɗazu yanzu mu ɗazu ɗazu nan da a wajen mu ne za a yi labarin za a yi ruwa ya yi kaza ruwa don ni na ga ruwa a gidajen mutane da rikon nan amma bai zan musu kuma ne an saba da shi ruwa a gidajen mutane suna hanta su mutane amma mu a wurin ba ya jiki ne rigima ne wannan kafin gidan ka rujuwa da jiki ba Allah ya ke ka a jira ka a gidajen mutane to ka ga saba da shi to ka kasan nan ya sha bambam da can misali to yanayin kasa wani kasan gishiri ne wani kasan yana da laushi wani kasa da tauri wani kasan yana da karni wani kasan na da haske wannan to yadda aka lita annabi adam ke sai manzo Allah yake cewa shi yasa ƴaƴan annabi adam suke da ɗabi'u daban-daban wani za ku mutumin kirki ne wani mu'amala da shi zai zai hashi ba mutumin kirki ba wani za a gaishe soft surun ba a shi da kowa wani za a gaishe mai sauki wani mai tsauri kai wani mu wani gashi wallahi halitta annabi adam ce saboda haka kowa dole sai da mugu ya fito ne daga kasar da take da tsauri ta wannan kasa haka aka yi aka yi shi haka manzo Allah ya bayani mutum Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine halittar dan adam ai halittar adam din uban kowa da kowa abin bashar ke an halitte shi daga yunkuwar da yake busasshe kaga ga ka buga zai ya fushewa ga rauni ne sannan kuma yunkun kuma baki kaga munana abin nan ne sannan kuma masnun wanda yake da doyi mai wari haka Allah ya yi dan adam da shi asalin mutum ce to su kuma aljannu ba Allah ce wanda janna aljanna a nan shi ne abajin uban aljannu asalin allazi huwa ta adar sirri wanda shi ne asalin kamar yadda annabi adam yake a cikin mutane shi ne uban mutane to wannan shi ne abajin abajin baban aljannu wani baban aljannu shi ne wa wani shi ne iblis abu shayatin gogar shekaru a cikin halittu azzali na aka ce shekaru to kangarar rike iblis ba bakke ba aljan kuma su ne sauran mabiya to su daga cikin aljanu ne allah ya nuna akwai na kirki akwai lalace idan kuma a cikin aljanu wani ya kangare ya kangare ya zama har su ma suna zuwa sai zama kafiritu ifiritu wani ba wani wurin da zai gagare shi ba ko bai tsoron kowa zai iya zuwa tun kunna wuta a gari ya kashe kowa ya kasa zo shi a nan sai na wuta ya tashi ibris ke daga kashe da wuta to amma dukkan su da ya kauta control na wani ibris inda fadar lalata kamar da fir'auna ne su na kan kasa indiya to haka shi ne haka abin ne haka haka iblis yake bira da mabiya da yake cewa suna ɗauko mishi report abubuwa kuma a da Allah ya ma shi ɗanu da aljanu zai iya tashi daga nan misali ya je china a wurin sakwas da zai dawo sai ga zuwa ba da wasu suna da wannan halitta. to shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa Ya na shi kuma baban aljanu Allah ba da yin sarki sai khalaqnahu min qabl shi iblis kenan mun halitta shi tun gabanin mu mun halitce shi tun gabanin mu halarci annabi adam amma shi halittar shi min nari an halitce shi ne daga wuta wanda yake samu wuta wanda yake da zafi sosai harshen wuta mai zafi aka halicce sa halittar su kamar iska idan kai kana karanta littafan da malamai suke magana gare da abin da shafi ilaji da rakuya musamman irin na su wahid bali za ka ga alamun jin duniyar aljannu akwai irin su tatul insan akwai na wahid bali akwai na ibn al-qayyim akwai kuma irin su eh, eh, saro batar na wahid bali za ka ga yadda aljannu suke shiga cikin dan adam dan adam daya amma aljanu ɗari aljanu hamsin aljanu sittin za su yi zama a jikinka ko sa maka baruwa ta rashin lafiya kaga yadda ma ɗaya kashe-kashen tsibiri kuma duka tsirin da aljanu ake yanzu. akwai tsirin mu, akwai tsirin eh, sihiri na tsirin eh, junun akwai tsirin mara akwai kokat akwai arabtu da sauransu ga tsirin tafrik aljini zai sa maka sharri in wani matsafi haka za ka same shi ya maka wani surkulle idan misali kana wurin aiki kuma ka kware a kan wani abu wani wanda yake binka mataimakinka wanda baya kaunar ka misali in dai ko ba ka nan a wajen to shi zai zama to kuma net kuma to me zai faru in ya aka tura maka shinanu a ka sai ka ji za maka tiru tafrik sai ka yi da zaren gari ya waye in za ka je wurin aiki sai ka ji tsala sai ka ji ba ka shawar ka wurin aiki ko kuma ka zo ka zauna a kujera ka sai ka ji kamar wuta ake zuwa maka gida kuma musamman aka haɗu da kai ba ka yin aska za ka ce gida ba ka yin aska kawai kwanciya kake kamar abu musha akuya to kuma duk sihirin da aka maka zai kama ka da sauri kuma galibin sihirin da shirayu ake yanzu ko kuma a raba ka da matanka a cikin matanka ba ta sauka ka aure kana son ka ba kana shige gida ta kai kamar wani bakin kumurci ne zo kanka to Allah ya kashe da ruwa to kuma kana son ka nuna bai da malai bayani a sunna ne da yake kore shi dan a cikin mutum sun shiga wani ado ya ce ba wani mataki da zai ce maka shi kana a ko ba wani mataki da zai ce maka ajiyar wallahi sai ma kariya sai dai kara maka yawan su qur'ani kawai za ka karanta kuma kai ya abin da ya shafi tafsirin Allah kuma ya raba kai wa'annan musibu shi ta dole mutum zai je kwanciyar bacci kula da cewa in wanda musibu da shi da zuke yawa kan kasa suna koma jama'a matsala manzalla ya karanta da ke kai alaula ka buɗe tafin hannunka karanta falak na ikhlas ayatul kursi su fatiha sannan ka shafa tun da kanka har zuwa tafin kafan sannan kwanta kai bacci ka idan ban samu dama kai alaula ba karanta karshen suratul baqara a nan rasul har zuwa ga rasul hadisi tabbatar cewa wani muslim abdullahi dan mas'ud yake annabi muhammad yana cewa duk wanda ya karanta karshen sautul bakara zai kwanta bacci da ikon allah allah zai tsare shi daga sharrin shedanu da bidin su saboda galibi da dare ake cikin shedanu ana cikin su so su ke ta gidajen mutane kuma za a kwanta bacci a cikin gidanka manzo Allah ya ce lokacin da ka zo kan kwasan da za ka lalla babban gidanka daga shi sai ka biya barci manzo Allah ya ce bismillah ya kulle to wannan kalmar zan bai iya buɗa ko ba ta aiki cikin gidan wannan annabi ne bar wannan kaga duk wani ana gaya mana cewa dan mu samu kare da wannan mugaye ka duba daga wuta ba ta yi ba to me ku zai ba abin da bai yi wallahi to da ba su wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aljannu baban aljannu asalin wanda shi da iblis domin halitta shi min kabla tun da baka da halitta annabi adam ke dai kuma da nuna maka shi da ko fara zama a kan kafa gabanin wa gabanin zuwan annabi adam halittar kuma yawon da daga wani eh, harshen mutane wanda yake mai tsananin zafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai hadisi tabbatacce a cikin ruwa imam muslim haka al-imam eh, al-imam eh, muslim wato shi daga aisha a tattalin allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa a ah, bazan allah ya faɗa yana cewa mala'iku domin take halittun manya-manya mala'iku aljanu da mutane to mala'iku an halitte su min nuru an halitte mala'iku ko lafasin mala'iku min nuru haka da tafiya da ya zo daga haske ne shi ya sa su suka zama masu biyayya la ya asuna Allah ba a barko wa ya tsaluna ma shi barko ba sa ta Allah wa Allah daga haske aka da ke sannan kuma aljanu kuma fa wa kullu da tijara bil mal ila aka da tafiya daga daga wuta har ta wuta kuma ne ke da wanda ko ɗaya ki babu shi a cikin بل وقول آدم عمل الذي آدم مما رزق لكم daga abin da aka gaya muku shi ne yungu wanda yake kushashe shi ne yungu wanda yake baki shi ne kuma yungu wanda yake wani daga kaka cikin halittu ne ta ɗauka bayan na mala'iku da daraja sai kusa na mutane amma da aka zama da fala domin da yawan azaba na yin mutane shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi adam ga ya ka da shi su kuma mala'iku ga ya ka da shi sai Allah ya ce da annabi ga ya ka da shi sai Allah ya ce wa in qala amma ba kuma shawara ya yi da su malamai suke da malamai tafsir ta ba fa shawara ba ne ina ga muku wanda anan an dau abin da ya shafi inda ka karanta su ka wannan mai tattalin kofari za ka ga ire-iren wannan sai fito maka da fawari ke, abin da wannan ayar ke dauke da shi bai koya mana wani abu amma ko ba ya abu ba ba ku shawara ya yi ba amma kai ana koya maka ne na sama abin da za ka yi da na kasarka da taura da su don su baka shawara a wani sai ka ne amma shi Allah ba shawara ne ke kyau mala'iku ni zai yi halitta kuma ka da ciwo amma mutumin da ka halitta nan Zai yi halitta ne min sarsari daga yin bushe shi in dai halittar yunko za ku iya buga ta kusa ba bombin haɗari da kuma bakin yunko sannan matsinun wanda yake da dubi an gaya gaya irin halittar zai amma kuma suna da wani masaniya su mala'iku a kan wani abu saboda ba wannan bane farau don ya ce wal janna khalaqnahu ya kafa fa halitta aljanna kuma an ga dubarin da ya ga sun ga su a tarkin mulki a kafa kisa suke yi Allah karanta mana ayar magana da Allah ya mana magana da yawa cewa zai sanya halifa kan kasa a halittar da zai shi halifa kan kasa to ba kowa ba ne kuna tare shugaban ku kuma ga kuna aiki a cikin a da wani kuma wanda ba a mai ne ta Allah zai sanya wakilin da zai wakilce shi shi yasa duk wanda ya zama a cikin teburin wa'azi wallahi wakilce shi shi sa dole ne in kana wa'azi ka cika wasu sharuɗa you have to be very very careful with duk abin da kai kokarin faɗa wanda ba da ji wala ne maka zai duk abu da ka rika yi son rai bala ya kishi da ke ba don kana wajautar Allah ne sakon Allah ke ba shi ta aka tabbatar da al'umma na akalar da Qur'ani aljinnin na kirki za su wuce malaiku suna saurarawa wani ne wani bayan Allah na gari da kasar da ba wani kanci saboda Qur'ani kowa ta wani Allah ya ce ka ambata wa yi kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da Allah ya ga malaiku shi sai ya ce khalifa kan to wala ne kuma suka kuma suna tattaunawa tsakanin yanzu ubangiji zai sanya wani a kan kasa sai suka tuna ɓarnar da ajiyar suke wanda zai zo a kan kasar na kwanci zai zo kisa ne ta abu Allah ne ɓarna zai kai suna da farin bakin aljanu ba mu muna tsarkake Allah su kishi suke ba sa ba ba Allah amma su san yi wani kuma zai sa Allah sallah ya ce ga yana ce ku ne ya yi ni ne zai yi kora ku ilimi saboda haka ba ku da cewa amma kuna ganin ba haka ba ai mai sauki ne ai har aka zo inda Allah ya zai gwada su aka gwada annabi aka ga tinki kawai su ilimi wanda na malamar suka ce dan adam na samun daraja ta hanyar ilimi in kana neman matsayin a wurin Allah kai sai kai cikin Allah ko ta tsara Qur'ani ko yi sanin hukunce-hukuncen addini ka bi Allah ka ta Allah ka bi ya sa ila wani na amanu minku Allah ya daga da wani suka yi imani da suka bi Allah subhanahu wa ta'ala kamar su da saboda haka mala'ika mala'ika suka nuna kishi Allah subhanahu wa ta'ala ya a kar ku kai da zalimi kar ku kai da wani dama to da ya fara tauba ba da to shi ne an kuma ka ambata lokacin da wani suke yawa bashar ni zan halarci fashar ta haka ce zan halarci adam kuma daga yunku busasshe daga yunku baki daga yunku mai karni a shi ke wurin ubangiji yake son za ta koyi a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ke da ta halayyar sa kuma wani sarki fihi min ruhi na busa masa daga ruhi na kowane ɗan adam malaman da su suka yi kowane ɗan adam daga ruhin na kama da wurin ubangiji su ba da wata ran da kake amfani da shi illa kowa za a bayi shi kuma sai ka sha bambam sai a haife ku rana ɗaya mutum goma mutum hamsin mutum dubu amma kuma zaman ku a duniya ka sha bambam wannan kwana kaza ne wannan wata kaza ne wannan shekara kaza wannan zai kaza wannan sannan ya kuma ubangiji subhanahu wa ala yake da zarar ne haka to akwai umarni ba ba ku lahu ne za ku fara kuma sujuda za ku fara kuma sujuda sai malamai suka tattauna wani irin su sujuda da yawan malamai suke cewa su sujuda irin ta ɗaiɗina sujudu ta iya ta ɗaiɗina na gaisuwa ma'ana abubuwa da gaisuwa a ce assalamu alaikum ke malam da yake ko na dukawa awon sujud al-haqiqi ko kuma sujuda na haqiqa ne ka kafa kushi a kan kafa Allah ya ce ayo annabi Adam menene dalili ne ya ce farma wula ko sabibi ko me yake nufi da sujuda ya ce da sujuda suka ce domin me وكان جاهزا بامر بامر من الله لنورا من ذكي يوا ومنين الله na Allah ai يتي اي هو ce a yi wa wani sujuda shi ya faɗa sai kai ce ka saboda an ana ma Allah sujuda ko sai kuma shi yake kai kai zama ka ibada wani ya zama ibada ko dukawa a gaishe shi da za a tafi daga gashi ko su sujuda ko kuma sujuda na kan babu shi a kafa kowanne bai iya yi wa ne amma wannan gaba ɗaya gaske ba da adam ta shirye fallon ta wajen annabi adam girmamawa ne to shi ke na Allah ya ce su yi sujuda mala'iku sa da suke wani da ba su fasajin al-mala'ika kulluhum ajma'una sai mala'iku gaba ɗaya su sai suka yi sujuda da wa. cikin yi da ga annabi adam da zai suwa ke da fara suka yi da bin umarnin allah madaukakin sarki amma dan a nuna maka dama shi ke dan ba yana cikin su bane domin umarnin da allah ya fara aikin da akwai shi dama wajen iblis na wajen sai wasu su malamai suka rubu sai suka ce ai ma iblis yana cikin mala'iku a dama to amma ba haka ba yana zama tare da shi amma halittar shi na shi aljansu shi yasa ana yake fasaka da mala'ikatu kulluhum ajma'una dukkan mala'ikatu sun sujuda dan shi iblis dan ba yana cikin su bane sai aka zo da istisna'i wanda kuma aka yanke zancen mulkar da shi sai ke illa iblis ta illa iblis ta aba sai iblis kadai dama shi yana cikin aljannu ne ba ta cikin malayu illa iblis ta aba sai iblis ya kiye judar a ba yanni an yi kuna sami ne don zama a cikin masu yin judar saboda ne girman kai da rashin mutunci da kangarewa shi zafin mai girman kai mai gina ta shi ne ba iblis amma yana da hujjarsa ba yana da hujjarsa na farna sai Allah ya ce mishi qala ya ce kama yadda ya iblis ya kai iblis kangararre malak min je gare ka ba ka umarni Allah ya kuna na asali ne ya na kai sujuda tare da masu yin sujuda da zai fara kan hujja kana sai ce hujjarsa lam akun li asjuda li basharin ba ka zai sujuda ga mutumin da khalaqtahu min salsalin ka halitte shi daga yumbu wanda yake yumbu ne ba bushashe min haba'in yumbu ne ba baki masrur yumbu ne ba mai wari abu uku shi ɗaya lita na halittar da Allah ya yi ya za a yi juna ga wannan amma na ka yi wannan ba zai yi da wannan abu mera haka yi sai ba shin me ba wallahi da zai duba fa halittar da Allah ya kira wai ya ce da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alai kuma ka fahimci ubangiji subhanahu wa ta'ala a sifar Allah Allah rahimul lil halim yana tausayin bayansa kuma yana da mai haƙuri wallahi ba wani shugaba ka zo ka tsaya a wani gaban wani shugaba ka yi shi wannan gere na wala ya kace ka ce ko wala an gaba ma da kai an gama da kai ko ciya mana garin bai ba ko mun ce kai ce wallahi ya dan da sabu kuje zama ne ya zama kamar wannan ne ke bare ya yasa kake shi ba zai ya lissafa abubuwa uku kuma da zai ni ba zan yi ba nan abu ni ba zan yi ba zan kasance la'abdida da a yi sujuda da bayyana da mutum wanda ina kallo halatta ku ta halice shi min salsalin daga yunku bushashe wanda kai bol da shi zai fashe min hamashi daga bakin yunku mara kyau masrur daga yunku mai wari sai kuwa ni ta kula ba duba izini. shi ta girma kai bai da kyau yan uwa Allah sai karshen ba komi ba biya ba ne a ba wani abu ba yi ba wani abu ba ta ba kai da wani ubangiji ya ce kala sai Allah ya ce قال فخذ منها فإنك رجيم subhanahu wa ta'ala ya ce fatrush to yanzu dai duk kafafan ka ne don aka ce a bayanin da ake yi gani galibi malaman sa suka ce a lokacin gaban shekar ya yi iblis yana jagorantar su shi ke jagorantar ayoyin da ɗaya don a zama shi ba jahili ba ne shi ya sa ya san salo da yake barbar da mutane duk inda kake yake da ya ka hanyar da zai yi ka wallahi ba su al'imam ibn al-kaimi ya kawo hanyoyin da shi din ke bi wallahi ya bata mutu idan shi din ya so ya nuna maka ta hanya alfahari kan yi sai ja maka sabu bai halarta maka sai sa maka dariya sai sa ka ba ta lokaci a kabin da bai amfani da yawan gaba ya yi kai ta asarar addinin ba shi din ke duk hanyar da ka sai ya bi ka ya ja jefa maka wani matsala ta wani ba abin da ya dame shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ku bi girma fida fida fida fida daga wannan matsayi fa inna ka da kai ilani ne an yi maka kuma a nuna maka shi da kake ganin shi da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalla yana sallah ne ba manzo Allah ya sa kai zai yi sujuda sai cutar sai kawo garmashin wuta ne biya zuwa sauran manzo Allah saboda zalunci su kuma magana sai cafe mishi gero idan ya ce na rantsuwa da Allah ba don addu'ar dan uwana Sulaiman ba Allah da kullum daure ka a masallaci yara ƙananan mana zai su suna wasan amma annabi sai ma ya roƙi Allah kar a ba wani mulki irin nashi a sa, saboda shi na kontrolar aljanu kontrolar da ke kallin annabi Yusuf ta so ta shiga yake bin shi ta cikin damuwa har yanzu da aka kai shi gidan sarauta shi ɗan ya fi yadda ya ƙunƙullar ya a wurin matan gida suka gida shi. matan shugaba ta dinga damun kanta a kai a kan a kan da su ta kulle kofa suka cika ɗakin da ɗan ruwa zai suka tura bala'i a san annabawa yanzu duk zaɓen da aka yi ba a zaɓe sai an zaɓe na gari kan gari aka ba shi a kasa wallahi sai ba ko logo ko sai shi tsara ma'azalla haɗin wannan kalmar kuma kusa abin da shi da suka gini ne wallahi ta kowane ɓangare suka fita ta kowane bangare shi yasa ai fatin da kofofi ne ai amma da annabi su tashi fita ba ai ba buɗa yake ba ne kofar fita buɗa take da kanta saboda tunanin sun gudu kofar ta ne duba yadda shi da suke yi har annaba ba su ya sake dawowa ba an kore su lokacin da matan gari suka yi ta zargi a kan matan shugaba. tana ta bi bawanta ta yi kaza zane ta yi kaza ne sai ta gayyace su biki aka zo liyafa za ta abin sai aka ba kowa wuka a matan gari kowa aka ba ta wuka za ta yanka irin ko su lemu su kankara da sauransu sai ta ce annabi su bai fito wurin annabi su na fitowa ta shi ɗaya za ta zuwa wurin da ayarin ta sai suka shiga cikin matan sai kuma kowace mata ta shiga yanka hannun saboda sun fice matan da Da ana zargin musulmai kuma duk matan gari sun dawo sun shiga matsala sai suna wannan ma ba mutum wannan kuwa mala'iku ma babba ne dubai da shi dan ke barna sai da ce oke wannan ne abin da kuke zargi na akai ashe ni ku fa yanzu yanzu ke da kun ga shi amma ni kwana da shi ma nake a gidana suna zargi sai ana ce kai ran ki da kin ya kuri ai ni ba zai yi ba ai ni ba zai yi ba 'Ka ga barka da shi dan ke yi annabi su fada hannu ya daga yana ya Allah kai da bursa wai ke kai bursa wani babu inda ne banka nan ake yi ka kana zuwa nan gudu za ka yi ba ka daga amma shi kai na bin bursu ne Allah kai ne ne ya fi shi dan ya tafi shi dan ka ba wani shi dan ba zai yi sai gaban Allah ya rike mutunci ne kana kana gaban ka kai shi kuma yake Allah ya kai tun da abun rashin mutunci ne abin da kake fa kafa da shi ita mu kore ka zalimi ke har jin diri ke bai bai shi ba annabi ya kai ba jinjiri in ban maryam da tsanta annabi isa walla ba din da zai ba su shi ɗan ci a kuma shi shi ne karin da yara suke na annabi ya ci shi ne yake shi kuma shi domin jinjiri amma shi ya siya zalunci zai ce oke ka sauko kenan za mu fara kai ma za ka shiga kai ma za ka shiga ayyuka ubangiji ce wa inna alayka wa inna alayka la'anaka daga yanzu kuma ya tabbata kan tazinuwa ila yawmin din har zuwa ran da za a tada alkiyama inuwa za ta rasa kuma da ƙarshe wuta za ka tafi to ku duba ubangiji ga furo rahimun ne ubangiji rahufun ne ubangiji mai haƙuri ne sai kuma ya dawo yana roƙon Allah amma fa roƙon nan ba ba ta gaskiya ba ya yi roƙo ne samu tabbata sai barna tun da yanzu an kore shi a rama sai ci gaba da addu'a me yake ce wa qala rabbi qala rabbi fa'awwidni ilimi kaga yana da shirkin Allah da ya kara ya ubangiji ya yi Allah ne ubangiji sa fa anzirni ka jinkirta min ila yaumi yu'arun zuwa ga ranar da kowa za a tare kowa a zuwa gaban ma'ana shi ba zai mutu ne قال في الله كيف إنك من المنذرين an maka sauraro har zuwa wani lokaci an maka sauraro kana cikin na sauraro ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne wanda Allah ya diba wa kanta sanadin waqtun nafsatul ula lokacin da za a yi kusa na farko da kowa da kai ma za ka tashi ba lokacin za ka da mutane domin da za an yi kusa na farko to kowa zai komai zai mutu sai an yi na biyu sannan kuma sai kowa ya taso to shi yana kan na farkon ma a yi shi kare ya wanda kuma ratan lokacin da za a yi busa na farko wani ma za su kace ina yi busa na farko kowa ya mutu sai an samu shekaru arba'in kafin a sake yin busa kuma kowa ya tashi da za a ci gaban Allah subhanahu wa ta'ala to shi yana kan na farkon na ce na kaga sake wani tsaya zai ce shi ma zai ga mutane ya zama Allah ke Allah ya a za za a barka zuwa ga lokacin sananne shi ne busa da za a yi busa na farko haiku ya mutu min jami'il a lokacin da duk wani halitta da ka sani zai mutu saboda haka wannan lokacin ba a yanzu ya samu garanti ba za a kashe shi ba da wuri sai zamanin sa da annabi adam zamanin annaba da za su zuwa ba annabi nuhu su annabi ibrahim su wane wani annabin da ya yana nan Su anan ne wasu da aka bar kaga anan nassi ne ya nuna cewa iblis an masa wannan iltizak an mushi wannan jinkirin amma ba wani aljini ba dan kar a zo ana rubuya wani abin da yana magana ya suna sai ta karya ta kamar gaskiya ne an jami suna yin karya ba Allah ya ce da yawan su karya su a zai zai zai shekarar shi ɗari uku shekarar shi dubu shi tun zamanin annabi adam yana nan karya mai ke ba Allah ba ɗauki sarki da wani halitta ya zo da wani ba akwai lokuta kada ake kashe kowa da da wanda za a bar shi da wani zan Allah ne za a bar shi ya fi kowa amfani kowa ya fi kowa amfani duk fadin kasa ba ta karfi ta wani aljanu suna mutuwa manzala ya fara addu'a da yake yana ce Allah kai ne raye ya sai da ba ka mutuwa amma aljanu da mutane suna mutuwa to annabi zai ce aljanu mutuwa kuma ne aljanu kai ya ce aljanu ce wai su ba ka mutuwa suna mutuwa saboda haka ya samu tabbas shi dan kada ka bashi wannan zamani sai fara addu'a bai fara addu'a. أغويتني لأقعدن cewa ya da gaban Allah tun da Allah subhanahu wata'ala ya ce to shi kuwa abinda zai yi zai zo ma halittun Allah ta gaba ta ba da hagu ta kowane ɓangare saman su mala bakar mahmud bin yana da gafa samun da yake amma ba zai zo ta kasa wadau shi mai girman kai ba zai taɓa tsura ba to amma damar da zai zo maka ta bangaren ka zo abin da kare na ce shi ne samun ka damuwa ne ya zo ya rija da kai ka halaka ta kowane bangare zai dinga karshen da kai ya ga ya ne zai samu ya rijaye tun da Allah ko su da wata ala, ya ce ya halaka da shi ya kafa da shi to alkawarin to ne a nan kuma so da jira Allah ya ce ma rabbi bima agwayta ni karanta shi zai ubayyin lillah ولأغنينهم في الأرض ولأغنينهم gawatar mutu, abubuwa na sha'awa a kan kasa ta ji ƙwarnar da shirin zai maka jiyar manzo Allah yake faɗa yake cewa idan kana zaune a kofar gida ko kana zaune a wani wuri sai ka ga wata mace na zuwa to ka sani zuwan da mace ke yi shi ɗan zai zo ya sauki tunanin ka ya kai jikin mace sannan zai je shiga jikin ta kawa ta da kyau sai nuna maka ta tuma matan na gida sai ka ji kawai ka zo ya bai da kai mutumin ka yi mazala ce ka tashi nan da nan ko ba gida je ka samu matanka abin da wacce da take gada shi matanka da suna tana da abin da ya fi shi don wannan kana kallon shi ne maka zai amma da zai ka zama kalli matanka ne maka duk abin da ka gada ma wallahi sai ka samu haka bar da shi da ke zai kawata muku abubuwa na ban sha'awa a kan kasa sannan kuma ce wallahi sai na dinga rudar da su gaba ɗaya su bayan ka duba gaba Allah shi yake kan wannan sai ubangiji su mata sai shi zai da kansa yake illa ibadaka minhumul mukhlasina mukhlasina ya sha babban da mukhlasin wannan ismul fa'il mukhlasin kuma ismul mukhlasin eh ismul ismul fa'il mukhlasina sun maf'ul kuma mukhlasina in ka ce mukhlasina wanda Allah ya tsarkakar da su daga sa. ismul fa'il kuma sai zama mukhlisin da su da kansu ne suke tsarkakar da kansu to sai bayan da wanda daga cikin su kai ka ware ka tsarkakar da su ba ma iya galaba kansu shi ta za su bi su faɗuwa suke ya bi annabi su ya fadi ya kuma zala ya fadi duk wani annaba a cikin abin da shi ke yi barna ne shi sai bayan ka da kai ka tsayar da su ubangiji sai ma kai shi kira ya to kala hada siratun alayya ai kuwa wannan kuwa hanya ce in wannan ne kuwa hanya ce wanda a kai na kuwa ni a waje na ita ce hanya madaidaiciya da ne ya su da bayan ya ka gari kada ga ba ka da iko a kai Allah ta inna ibadi lalle na laifin laka alaihim sultanun ba ka da karfi a kansu illa face daga cikinsu man ka wanda ya ka min algawil daga halakakkun cikin su kangararrun su kuma irin waɗannan Allah ya ce wa inna jahannama la maw'idu ajma'in wallahi jahannama shine sakamakon su shine maw'ida su yace ita kuma jahannama laha sab'atu abawabin tana da hukuki guda bakwai li kulli babin minhum kowanne daga cikin kokokin juz'un maqsum an ware masa waye zai shiga ta wannan wajen za a lafiya mu gobe za mu zuwa sai kofofi ne guda bakwai dinnan insha Allah ta'ala yadda ita ma aljanna jannatul firdaus jannatul na'im jannatul ma'wa jannatul kaza wa kaza wa kaza amma fatan mu kuma mu je mu shiga ina jannatul firdaus shi annabi ce ku roki Allah shi to haka ita ma wutan nan ko bukin nan bakwai kuma hawa hawa take da haka wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan su waye za su shiga na farkon suna nan halin tauhidi masu imanin suka yi sakaci suka sa ma Allah suna dan suna dan kalle kalle wallahi za su wasu akwai kuma na kasa karshe Allah ya kuwa ku ba ke da munafikai Allah ya tsare mu Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana ya ba da kallon nan da ranar